Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ana ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar yaduwar faɗan da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin gabas ta tsakiya, yayin da Amurka take ƙara tura dakarunta zuwa yankin. tare da yiwa 'yan 'yan ƙasarta gargaɗi kan barazanar da za su iya fuskanta da wasu kadarorinta a yankin yau butun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo tumadalla isra'ila ta ƙara zafafa har-haren sama da take kaiwa akan yankin gaza hararen da suke barnata unguwanni yayin da ake tunanin dakarunta na shirin kutsa kai cikin yankin na gaza yayin da ake ci gaba da nuna fargabar yaduwar wannan rikici a yankin gabas ta tsakiya jami'in tsare-tsare a majalisar tsaron amurka a fadar white house john kirby ya ce har-haren da ake kaiwa akan muradin amurka a yankin sun karu we know iran continues to support hamas and hezbollah And we know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others. Karbi ke ne yake cewa mun san Iran na ci gaba da taimakawa Hamas da Hezbollah. Mun kuma san cewa Iran na bibiyar abubuwan da ke faruwa sau da kafa. A wasu lokuta ma har da taimakawa wajen kai waɗannan hare-hare. Lamarin da ke tunzura wasu da ke son yin amfani da wannan rikici don su cimma burinsu ko na Iran. Mun san cewa burin Iran shine ne ta musanta abin da ke faruwa a nan amma dai ba za mu bar su su yi hakan ba ba za kuma mu bari wata barazana ta shafi muradunmu a wannan yanki ba ba tare da mun mai da martani ba a dai ranar lahadi sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗa a shirin this week na gidan talabijin ɗin abc cewa amurka na ƙara adadin dakaranta a yankin na gabas ta tsakiya And as you know, uh, recently we've seen rocket and UAV attacks against uh, bases housing uh, our troops in Iraq and Syria. Lloyd Austin ke nake cewa kamar yadda kuka sani a kwanan nan mun ga uh, harin roka da na jirgi mara matuki waɗanda aka kai a uh, sansanonin sojojinmu da ke iraki da siriya mun damu da yiwuwar yaduwar wannan rikici asali ma abin da muke uh, gani shine ƙarin yiwuwar kai harare akan dakarunmu da mutanenmu a ɗaukacin yankin kuma a dalilin haka za mu ɗauki duk wani mataki da ya dace don mu tabbatar da mu na cikin ƙoshin lafiya a kuma kare su. Tun bayan harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka Yahudawa 400,000, Isra'ila take ta kai hare-hare a Gaza waɗanda suka halaka Falasɗina aƙalla 5,000. majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na kira da tsakaita wuta a mataki na nuna jin kai a wannan rikici matthew miller shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ga kuma abin da ya faɗa a ranar litinin ɗin da ta gabata ya ce duk wata matsaya da aka cimma ta tsagaita wuta za ta ba hamas damar hutawa ta gyagije ta kuma sake ɗaura da mara kai hare-hare a isra'ila to sai dai shugaban tsare-tsare a kungiyar tarayyar turai ta eu joseph borrell shi ma ya faɗa a ranar litinin cewa shugabannin kungiyar ta eu za su goyi bayan duk wani kira da zai ba da damar a dakatar da faɗan saboda al'amari na jin ƙai domin a samu a shiga da kayayyakin agaji a yankin na gaza ana dai ta ci gaba da shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza yayin da a karan farko manyan motoci ashirin ɗauke da kaya suka shiga yankin a ranar asabar sai dai karancin man fetur na yin barazana ga ayyukan rarraba kayayyakin yayin da sama da falastina miliyan biyu da aka yi wa ƙawanya ke jiran a kai musu ɗauki kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sand da ta hada asalin rahoton sai Fiona dudu da ta hada mana shirin. ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani makon idan allah ya kai mu.